الحياة وأدلة محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه باقي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا داشي لمجينا شرنقة وتنا ربيع الأول hijira na ɗari hudu da arba'in da hudu ya dace da marci na sha shida ga wata na goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam har yanzu a nan cikin sahih muslim mana cikin wato gabar hadisi na 1164 wanda shine babu istishbab sawmi sittati ayyamin haka ne ko babu da ke magana kan cewa istishbab an so sawmi sittati ayyamin azumin an so ai azumin kwana shida min shawwal a watan karamar sallah itba'an li ramadan أباي رمضان كيف kai اتباعا لرمضان تولي li ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر أغاني يقول المسلم رحمه الله قال صحيح ابن بن أيوب وقوتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب قال الثاني إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عليه وسلم قال ياتي من صام رمضان بكون أزمة رمضان ثم أتبعه ستة من شوال سأنا سيبيو باينسا da azumi uku wato a watan sallah kana zai zamo kowannan azumi zai zamo kafsiya da'a kamar azumtar shekara ne kamar azimtar shekara ne na fata gani malik rahimahullah a cikin wata sai ya ce wannan baya ganin za a yi azumin cikin shawwal har ma ya kirga shi da wani bangare na cewa wa ana akrahuhu ina kyamatar a yi shi to abinda shurah mutanen malikiya suka taba a kai daga cikin kamar shi maganar wato abu yusuf ko wace abu umar yusuf ibn abdulbari eh, mari a cikin littafinsa guda biyu الاستذكار التمهيد بالمال الموصل من المعاني والأسانيد an gane ko yake cewa abinda aka tabbatar akan cewa malik bai san hadisin ba malik bai san da wannan hadisin ba bai san da shi ba domin baya da za a yi hadisi ya tabbata ce wa ana akararru ya ce kuma rijal ɗin ga wanda ya ce shi kuma a'a bin inganta a wajen wajensa bane a'a domin rijal na wannan hadisi rijal muwaffa ne ire-iren su ne suke da su ɗin sun rauci hadisan da suke cikin muwaffa wani kina wasu na ganin cewa a ya san hadisin amma yana jin tsoron kada a sadar da shi da ramadan to malik rahimahullah bayan da za a ya san ga abin ya tabbata kuma ya ce da gusa gusa a kai sai yasa akwai azar guda tara wanda magabata sukan iya sabani akan matsala wani ce a wani ce a wani mai sa ikhtilafu tadadin sabani na hannun riga wannan ya ce ayi wannan ya ce kar ayi daga cikin wannan uzurai idan ka fasa su akwai ɗaya daga cikin shine rashin sanin sunna wato adamu subuti sunna rashin tabbatar sunna ɗin a wajen ko da ya sani na biyu adamu albulugh wato rashin saduwa zuwa ga wannan sunna ɗin na uku a'a ya same ta kuma ya inganta sai da cewa ma'anar abin a wajensa wato ta zama tsokakkiya akan ma'anar da wancan ke kallo ibn taymiya rahimahullah yana da littafi akan wannan rafu'ul malam anil a'immatil a'lam wato dauke zargi akan manya manyan malaman musulunci karka sun ce eh ko sun ce a'a ba wai kai tsaye bane a'a dalili ne ke jawowa ko ba wani mutum da za a ce ya yi ishafa ya san dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka babu shi sai dai a ce wani ya san da yawa alhaatu ka ce ma ahmad bin hanbal ya rahimu allah ya hadisi hadisi mai daya a darasu ko hadisi alfa alfa hadis wa ma min hadisi minha illa wa qad amiltu na hadisi hadisi mai daya dubu sau dubu babu wanda daga cikin su ba da na aiki da shi ma bukhari ya ce wannan littafi nawa na fito da hadisi wato na fito da shi ne tsakanin hadisi guda dubu ɗari shida wanda suke ingantattu da na hadisi muslim wannan tsari nawa na fito da shi a ƙarƙashin hadisi dubu ɗari uku ingantattu da na kiyaye imam tirmidhi zai ce wa man kana fi baitihi kitabi hada fa ka annama fi ya nabiyyun yatakallamu duk wanda daga sunan zai a gidansa ya dauka kamar annabi ne a gidansa yake magana an gane ko to kaga kenan kuma dama magana su imam malik yake cewa la a'ada babu wani mutum da yake ban ƙasa إلا ويقبل من قوله ويترك إلا صاحب هذه الضريحة وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد متلك من أصاب جزاء ينكف أما قالت قوضاء بيدك أما أن يتسوانا قبر أمبا سينينا قبر أمبا صلى الله عليه وسلم أن قال لكم إنت أما من عمل إنت حبيواته عجبت لقومي عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون لرأي السبيات ya za a ce hadisi ya inganta kuma ga zuwa cewa sufyan ya ne an gane shafi'i ki a qabata al-hadith kuma huwa mazhabi wani mazhaba cikin ya akwai ikhtilaf nawa sabani na nau'i wani shine galibi tsakanin malamai an gane ko akwai hanyoyi wannan hanyar da ban faɗa ba ta shine ɗaya ya ɗauke shi wato mansukh ɗaya kuma ya ɗauke shi muhkam ɗaya ya ɗauke shi za a yi aiki da shi ɗaya kuma ya ɗauke shi za a wato ai an shafe shi wannan dalilin sai ta ya saba wani kuma ya ibn tamiya rahimahullah ya dauko tun da kan wato tajma abubakar umar usman ali kowane sai da ya buga misali akan cewa ga ta an zo wata matsala ba shi da hadisi a kai an zo gaba da sahabbai yau duk ba su da hadisi ta tajma abubakar اختلفوا في أين يحفرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الفتح أين ذات بني من ذلك الله wani suka ce ai mu kai shi kaza wasu suka ce mu kaza wasu suka ce kaza sai sai zama abu gargace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin qudin illa bi jinahi qudin nan da nan sai aka ce to kyale a rufe na ji manzo an ce babu wani annabi da zai rasu fa sai annabi bane shi inda ya rasu na ji kaza na ji kaza yau shi ma an zo da matsalar shi ma bai santa abin da ya gadon kaka mu kuma ta matsala ce suke ke sananniya umar an yi haka usman an yi haka ali an yi haka to da suke kenan wannan za a ci shawwal za a sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tun manya manyan shura na muwaffa da aka yi wato sun ba da dama za a yi sun ce za a yi a ta daga cikin manya manya masu zafi daga cikinsu shi akwai wato ibn abdul na marina faɗe shi a nan a baya لكما شيء أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى an gane ko addahalawi waye waye duk manya manyan malaman malikiyan nan wanda suke shari na motsa ba wanda bai ce za a yi ba ba za a yi ba suna ba an gane bi tsari cewa wa qala dasana ibn numayr qala dasana abi qala dasana sa'd ibn sa'id اخو يحيى ابن سعيد قال اخبرنا عمر بن ثابت قال اخبرنا ابو ايوب الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله Ka ga a bi tace yana da hanyoyi daban daban a ka kan Abu Bakr al-himmi na bi Shaba a ka kan lantarki sana'o Abdullahi bin Waɛruw Binta, Alhamduliyi bin Sa'id, Fadil Saminu uh, Umar, Ibn Sabis, Bal Saminu Ituaiba, Ayuba, Yaquwira, ƙadar, Suleiman, Salisu, Ibrahim, Ibrahim ɗuɗai da namari a cikin al'adari ta ke cikin ka kulla da rijiyar da suka kawana a bi san duk suna da rijiyar da mu wasu ba da da wasu ba ne a bi san suke da wasu ba su ne da suka babu fadli lailatul qadr babu da ke magana akan daren budget daren da ake tsatsara ayyukan shekara fiha yufra'u kullu amrin hakim a wannan dare ake budgeting ake wawware dukkan wani lamari da zai gudana akan bari wanda ya kunshi hikima ta Allah subhanahu ta'ala wal harfi kuma babu ne da ke magana akan kwadaitarwa da aka yi ala talabiha akan neman wannan daren da ya kadari wa bayani mahalliha da bayanin cewa a ina ma take ina ne gurbinta wa arja auqati talabiha da kuma gaya maka mafi girman lokacin da za a fi sa rai za a fi tsammanin lokacin da za a ganta shine arja وقال سعي عن ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة lallai wasu mazaje daga cikin sahabban manzo Allah sallam an nuna musu dalilin da kadar fil manam a bacci fi sab'in awaqir a yinin karshe fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta cewa araru iyakum tabbas an nun bayanin mafarkanku ko bayan kun gaya min mafarkanku din nan araru iyakum ina ganin wannan mafarkai naku bar tawafa'at sun dace daidai wa daidai ala sab'il awaqir wato da daren yin wato daren 27 faman kana duk wanda ya kasance zai nemi wannan dare fal yataharraha ya nemi wannan lokaci fi sab'il awaqir wato bakon bakon ƙarshe an gane ko salamun hiya an gado hiya daidai hiya shine harafi na 27 a wannan sura هي سلام هي حتى مطلع الفجر an gane ko da aka mun karanta da cikin sunan tirmidhi asar daga abdullahi da mas'ud shi kai ne ma yace kawai da rincin وقال سعي ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا كلالبي كرداجي ليلة القدر درن القدر بالسبع الأواخر a kaga a bakon ƙarshe a bakon ƙarshe wa ƙada ta yi a yabi ya haya bayan عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر كلالبي ليلة القدر في السبع الأواخر أو قوة بكم قرشي وقال لسي عمر الناقد وزهير بن عرب قال زهير قال سفيان بن عيينة عن الزهري an salimin an abihi radiyallahu an malin ce ra'a rajulun wani mutum ya ga ya gani cewa anna lailatul qadr lailatul lailatul qadr lailatul 27 wato daren 27 ne fa qala nabi sallam kaga waye yana cewa rajul asali waye ta da hadisi abdullahi bin umar to shi kansa nufi wani mutum yana nufin shi kansa ni kam ana waganin ana wa tsammanin daren ne da suka daren shi ne daren da bakwai kawai fa qala bi sallallahu alaihi wasallam ce araru iyakum na ga mafarkin ku fil ashrin awaqir a goma nan na ƙarshe wato kuma ya dace fadul buha ku ne mai tafil witri minha a tilo na goma ƙarshe daren 21 da 23 da 27 da 29 قال سيدنا عمر نعم وقال سيدنا حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم أن سلم يقول لليلة القدر ينا فلا قولن دري يتي إن ناس منكم lallai wasu mutane daga cikin ku uru ko kali uru tabbas an nuna musu cewa annaha lallai wannan dare fi sab'il uwali a goma a farko ne wa uriya nasu minkum wasu kuma daga cikin ku sai aka nuna musu annaha cewa wannan dare fi sab'il zawadir a bakwan da ta rage ni bakwan ƙarshe ƙaddarna hamin al zawadir akhbarul gumri ai as-sawalik al-hawalik waɗanda suka koma suka kuya ana cewa al-ghabir ai al-halik al-ghabir al-baqi an gane ko al-ghabir wato wanda ya hallaka an gane shi ne ma'ana fi sab'il yani al-bawaqi a bakon da ta rage bakon ƙarshe kenan falsami suha da ku nemi wannan dare fi sab'il a bakon da ta rage bakon ƙarshe وقال إنسان محمد بن المسنى قال إنسان محمد بن جعفر قال إنسان شعبة عن عقبة وهو بن إنسان حريث قال سمعت بن عمر رضي الله عنه عنها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عليه وسلم ياتي التمسوها كنيميتا في العشر الأواخر أقوم من كرشي يعني من ليلة القدر هنا نفن ليلة القدر فإن ضعف أحدكم إذا لم يا سامروني أو عجبك ويا قدر فلا يغلبن على السبع البواقي ma'ana idan ɗayan ku ya yi rauni ga barin rayar darnitin ƙadar baki ɗaya ko ya gaza fala yi kulaban na kada bari a rinjaye shi ana sabi'il bawaƙi a kan ƙin morar bakon ƙarshe bakon da ta rage وقال سامو عمرو بن المثنى قال سامو عمرو بن جعفر قال سنة شعبة عن جبل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنها يحدث سمعت ابن عمر نعم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها duk wanda ya zama mai lalibar wannan dare ne falyaltamisa to ya lalibe ta fil ashr al awakhir a goman karshe na'am وقال سمع أبو بكر بن أبي شيبة قال سمع علي بن مسهر عن الشيباني عن جبل ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك تحينوا من حين hal ata al insani hinun min ad-dahr ana cewa ta hayyana min hanin hinu hinan ta hayyana ta hayyunan ta hayyanu min al an gane ku nemi lokaci shi ne ma'ana ku nemi lokacin lailatul qadr lokacin dare a goma karshe au tis'i al-awakhir ko kuma a taran ƙarshe goma ƙarshe din kenan قال سعب الطاهر وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولازم من أريد ليلة القدر أن نونا من در ليلة القدر ثم يقفني بعض أهلي في ساش إيالي ناس كتاشين لقبتشي فنسيتها sai aka mantar da ni hakikanin kwanakin daren wai a wata rana ce faltamisu a dan akwai ku neme ta fil ashir zawabir a goman da ta rage fil la'ashir zawabir a goman da ta rage goman karshe har qala harmala ashe dan ka gani ka zo kana ba mutane na ba ne jikai ba harmala ya ce na tituwa maimakon fa na tituha eh la yaqulanna ahadukum nasitu surata kaza bal ya yaqul nusitu haka manzo Allah yake kada ku ce na manta aya kaza sai dai an mantar da ni aya kaza a gani wa ma an talihu illa shaytan an azkurahu a gani to ba ka ce wallahi ta ga wannan sura fa na manta a baka ce ba an mantar da ni Allah ke shi بعد كان قتيبة بن سعيد قال لسان بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادئ عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لله النبي صلى الله عليه وسلم شيء يجاور ينايم وتعيد كافي ينا اعتكافي ينايم خلوة شنو معناه يجاور في العشر a cikin goma allati fi wasafin shahar wadda ke tsakiyar wata fa idza kana min hin tamdi 20 layla idan ya zamo a daren da daga shi darare 20 ya tsare wa yastaqbilu 21 sai zama cewa zai fuskanci daren 21 yarji ila maskani sai ya dawo gida wa raja'a man kana jawir ma'ahu wadanda ma suke itikafi tare da su kuma sai su koma gida thumma innahu aqama bi sha'r A gane sa'annan annabi sallam innahu aqama bi sha'r a wani wata kuma sai ya tsaya ya yi kiyamun lil jawara fihi da ya yi itikafi a cikinsa, sa tilka laila a wani dare allati kana yarji'u fiha wacce daga ita ne zai dawo gida kuna ji kenan zai zama daren 21 daga ita zai dawo gida a wancan duk goman da ya ta tsakiya bai ga komai ba ba a gaya masa komai ba to ya tashi kaga da ita ko ne sanna ya ce gida shi kenan daren 21 to shi kenan jawar ya fi tilka laila a wannan dare sai yayi itikafinsa alladhi kana yarji'u fiha wanda a wannan dare ne bai koma gida wa khatama nasa to ko sai aka yi mutane kudu ba fa amaruhum bima sha Allah ya umarce su da abin da Allah ya so umarce su shi ma'ana wa'azi su maqal suke cewa in kuntu jawin lalle ni na kasance ina yin itikafi ina kusantar Allah subhanahu ta'ala hadi na ashr a wannan goma thumma badaya li sa'annan yanzu lamari ya bayyana gari cewa an ujawira hadi na ashr al-awakhir na koma na yi an gane ko na yi itikafi a goman ƙarshe faman kana ta ya kasance ya itikafi mai tare da ni falyabit fi mu'takifihi to ya kwana inda ya itikafin sa wa qad ra'aytu hadhihi layla a wato domin abin da ya faru da ni to ba za ka ce annabi mutane annabi sai ce an nuna min wannan dare na gani fa na situha ko fa in situha ya kamata da ni wallahi mutum da ni a wata goma ce a gani inni la ansa kamatin sau sai za na titu fazakkiro ni ina mantawa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta ku tunatar da ni hadisi ne tsaye an gane ko yake cewa alaihi sallam ya cewa inni la ansa sa unassa li asunna cikin na nakan manta ko kuma a mantar da ni don na koya wa mutane in sun manta ya za su yi to amma ne daga cikin hadisai guda uku wanda al-hafiz ibn abdul bari namari yace bai samu sanadin su a cikin muwaffa ba da ga hadisi ne da yake kamar daga cikin at-tamhid fi mal muwatta'i min al-ma'ani wal asani faltami suha da ku je ku neme ta ku nemi wannan dare fil ashr al-awakhir a goman karshe fi kulli witrin a dukkan tilo a dare na tilo daren 21 daren 23 25 27 27 wadda ra'aitu ne wallahi na tsinci kaina asjudu fi ma'in watsiyin ina yin sujuda a wannan dare ko a washi garin wannan dare ko a wannan dare fi ma'in a cikin ruwa watsiyin da tabo ma'ana an yi ruwa wato a cikin kowa ƙarshen wannan dare da na gani wannan kina قال أبو سعيد الخدري وطرنا ليلة إحدى وعشرين هذه إذا كم والله ruwa a daren ashirin da ɗaya. yasa ya daga cikin abubuwa da ake faɗa na alamun su da maganganu wajen guda arba'in kamar da cikin fituhul bari na alhafiz ibn hajar ala asqalani daga cikin za a gari yin lullubi a daren a daren a ƙarshen ta za'iru an sama a daren a ƙarshen ta gari ranar sun zama mara ƙarfi wani daga cikin ana kaza ana kaza da sauransu amma ku tafi 27 din nan kwarai ku tafi 21 ne yana da kyau to aiko ko itikafu a cikin surat a bakara an ka ce sura ta 187 a cikin an ka bakara itikafi an gane ku wa هنا في fil آية aya بإشرين 127 bakwai bakwai din tana wa kai a ya ce fa wakafa masjid sai masallaci ya dinga zuba wa kafa ma'ana guri ya dinga zuba fi musalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fa sai na kalle shi wa kadin sarafa a san da yar min salatu subhi a sallar subhi wajhuhu mubtallun wallahi wala sa a jike dinan wa ma'an an gane ko da tabo da ruwa وقال سعيد بن Umar, to ma kun kuma nan daren 21 an gane to daren 21 to kuma bisa karfi daren 27 to ga ta ji suka rayu da su baki daya nisa Allah Allah ya karba abubuwan da kuka yi da azumi mu dai muna da muna cikin gabbaci amma dai da izinin Allah Allah ya karba abubuwan da aka yi a wannan lokaci izinin Allah ba za a sake gwamnati irin wacce aka yi ba da izinin Allah ya Allah ya Allah mun yi tausayi da wannan hadisi da muke karantawa mun yadda mun imani Allah ka sa wahalar dan Najeriya kenan Allah mun sha wuya muna sha Allah ya ubangiji kada ka sace ba wa'annan mutanen dama duk wanda zai cuci al'umma na Allah ka ara masa dama a marar yin Muhammad wallahi ma an cutu an wahala ba wai talaka ne ba shi da shi ba shi ne rasa ba a magana talaka domin shi ya san inda yake zuwa shi mai shi ne wanda bai taɓa zuwa ya ce a 'yan masa ba ko yadda ma ake a karba a wajen mutane shi duk da ba da mata kulle domin ba ma ya tunanin wannan abu yau shi ne ya rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani a ƙarƙashinsa akwai 'ya'ya da mata da yaran shago da yaran obi da yaran kamfani da kaza da kaza yana iya kyautar mota kyautar gida kyautar kaza yau an waye gari sai dai a yi masa a rage masa hanya wancan mutane da ka rusa mai makomansu su mai makomo wancan mutane suna nan suna ta lallabowa suna tsayin banoni suna ta cika gari amma na ga kwana biyu sun daina banoni sun koma tuta وقال ابن أبي عمر قال ابن عبد العزيز يعني أجرى وردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب عليه الصلاه والسلام الله عليه وسلم اعتكافي في رمضان أو رمضان العشر التي في وسط الشهر وتقوم التي في وسط وساق الحديث في كون حديث بمثله كما يجي قباته غير أنه قال كذا شيء أن يأتي فليثبت في معتكفه maimakon falle duk ko can an ce kwanan to ya tabbata a inda yake kafin sa wakanin ce wa dabinuhu mubtallan maimakon wajuhu kuna gane yasa daɗin musulun kenan sai ta tara maka hanyoyin da kuma sabanin ruwayoyin in ba irin musulun ka karanta ban fuska ɗaya kan karanta malam lafazin انك kawai ba da ne ka ja shi ne wajabidu mumtali'an fuskarta ta cika dinan wa وقال سيدنا محمد بن عبد الله قال سيدنا المعتمر قال سيدنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتك اعتكف لله النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف على عشر الأول وتقوم فرقه في من رمضان لرمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثاني اعتكافي أقوم تفكية في قبة تركية واتو أتكم وتقبة وتأريواتو كذا شيء وانتنتي وترمفة أنقاني wato kira turki ala suddatiha hasir wato a bakin kofarta in ka zo zaka shiga za ga an sun faɗi wata takabar ma duka rauni idan annabi sallam sun faɗa ita yake shiga wato annabi sallam idan zai itikafi ba a fili yake ba a gane yadda sa ha'il wani shamaki ya sha makance shi ya ga yake salawatu Allah wa salamu alaihi na'am قال فاخذ الحصير بيده سيدوكي تابرمد hannunsa فنحاها سي متقدمتا في ناحية القبة أو نفن قرينا واتوانا الرمبة مسلسل كل ما على مصر أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما أي ما يشوف ce faɗa wajen rawun ya nuna maka cewa na kiyaye hadisi sai ko fana ahu sai matsar da ita bi na shatin kubba bi na wani bangare na wannan rumfa mai kyau faɗa ka zai nuna maka ya haddace su ma tsala a ra'asau sai miko da kansa fa kallama nasu sai mutane magana fa da nau mini hutu suka matsa wajen su faƙari sai ce in ni ta kaftu al'ashirar awwal na yi itikafi a goma farko altamisu hadi laila ina neman wannan daren su ma ta kaftu sanin sai kuma na sakin itikafi al'ashar al'ausar goma na tsakiya sun ma'utitu sa'annan sai aka zo min mala'ika kenan faƙila ne sai aka ce min inna ga al'ashar al'awakhir ai tana goma ƙarshe fa man ahabba minkum an ya'takif fa ya'takif duk wanda yake so daga cikin ku ya itikafi ya zauna a masallaci dan bauta rabbin itikaf shine al-julus ma'a ka zauna kuma ka tabbata a guri an أن طير tsayyara الطاء ce lissa'ifina wa la'akifina ai annakifina fiha lil ibada an نعم فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف وأن يسوي يمكن صدقة شنكو ذي اعتكافي فهي اعتكافي بعدك الناس معه مثلا اعتكافي ترد الشيء قالت وإني أريدها ليلة وتر لأن ينا أدارن إتا تيلو دارن إشرين لدى كما كما تناكا wa inni asjudu sabihataha amma kuma wallahi na yi sujuda a safiyar wannan dare na yi sujuda fi tsinin wa a cikin tabo da ruwa fa asbaha sai waye gari fi lailatul shida wa 20 ya waye gari a daren 21 wa qad qama ila subhi ya ta sallah subahi fa matsarat sama ko sai ruwa sama ya tauko to fa fa waqafa al masjid masallaci dinga zuba fa absartu tsina wal ma mai ruwa ya ce wallahi sai na ga tabo da ruwa ya shigo masallaci fa kharaja hina faraja min salati subhi kana bi sanan ya fito a sallin qari sallah subhi wa jabinuhu goshinsa wa rawsatu anfihi wato da zozan hancinsa fihi maqid wal ma akan su goshin da zozan hancin wato akwai tabo da ruwa وإذا هي ليلة الإحدى وعشرين سيكو أشدار الإسرين لديني من العشر الأواخر نقوم أشي قال سام محمد بن المسنى قال سام أبو عامر قال سام شامون عن يحيى عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر من تتونا أكل ليلة القدر الجوان من رواية أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من تتونا يوسيني هو mu متابعي فأتيت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري مغلق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا ya kasa ya ce ya ce ni ko na zama ina da wani aboki ko wa kana li sadiqan ya kasance aboki na ne ya zama malami na ne kuma aboki na in ji shi Abu Salama yake faɗa akan Abu Sa'id al-Khudri fa kuntu ce ala takhruj bina ila an-nakhl to ka fito da mu mu tafi wajen bishiyin dabino ko ya bi mana da dama fa kharaja wa alayhi khamisa sai fito a jikin sa ko ta riga dabbobi zai nuna ma ya haddace ne wata nau'in riga ce ai eh, malam rike ilimi alheri ne yau da ce ba maganin karatu ni ban da ba akwai maganin karatu mana ka dinga wancan zama ba ka dinga cewa rabbi zidni ilma ai bara aka baka wa qur rabbi zidni ilma ka ce rabbi zidni ilma zai kara maka eh ka dinga yi ka dinga yawan shan zuma sun samu kafin ka ci komai ka dinga yawan cin kabewa da 'ya'yan kuka duk suna fasa kwakwalwa eh, ka guji yauki ka guji kallon sabo kwarai eh, da gaske da abin da ke saban Allah ne ka guja ka guji kallon sa wanda ya ce ba kuma ba maganin karatu ne faɗi gaskiya ba gaskiya aikin dai ba zai rika ce maganin ba kuma sai kai idawa ka kai idan kafa ga Allah ya ce manzo wa qur rabbi zidni ilma ai addu'a ya bashi kenan duk wanda yake son Allah ya bashi ilimi ya ce rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma an gane fa fahamna Sulaiman wato an wannan bawan Allah kamar da Ibn Abdul Hadi ke kawa a cikin al-Uqud al-Juriyya akan tarihi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wallahi laqad tatabatu جميع ما ورد عن الصحابة من التفسير أكثر من 100 تفسير والله دي حديث دي تفسير جيدون وجدتها فما دعنا نعترف بس نجيب الجميع أكثر من 100 تفسير غير تفسير الدليل يتشهدني ونسيت اللهم يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم آدم وتعلمني في ثلاثة كما ذا الله سلم شكنا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ألمني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ها سليمان وأكيد توسل دولنا اللهم يا معلم آدم علمنا علمني ويا مفهم سليمان فهمنا ربي زدني علما ربي زدني علما لا تفضع كمان وريد قصتي وقالت الصوت الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله قال سنقرئك فلا تنسى wannan kenan a dinga yi wato musamman gudar sabo sabo da kallacar kallacen nan da ake na zamani a bude ana kallo ko mutum ya bude waya ka kai ko sai ka sai ka ci tilawa yake da ga yayi an ji an yi kasa da kai nan ko wani abu yake kallon da bai kamata ba idan kana ɗauke kanka daga kan wani na abubuwan Allah ya da karatu zai zauna maka da izinin Allah da izinin Allah karatu zai zauna maka eh Allah ya ba mu da cewa ku shi sake cewa kan hadisi ne ko to to shi ne sai ke cewa wa san abdu haka ne abdu to shi ne to shine sai ke cewa ah, sai ke ce wa ne sadiqan ko ya ga sai aboki na ne shi Abu Sa'id al kuma fa kuntu sai ala takhruju bina ila an-nakhl ka fitar da mu mu je wajen bishin dabilu nan fa kharaja wa alayhi khamisa sai fito akwai riga a cikin kuntu cewa ta ce mata sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkur laylatul qadr yace sai Abu Salama yake cewa musa in kudi da Allah ta ji alaihi salam yana ambata wani abakan da rayuwar kadari fa qala ti na'am eh kafna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun zauna a masallaci a ramadana da nufin ittikafi an gane al'adarin wato tare da manzon sallallahu alaihi wasallam al-wusta a goma tsakiya mai ramadan na ramadan fa kharajna sabihata 20 sai muka fito a safiyar 20 safiyar 20 fa khababa na rasulullahi sallam sai annabi sallam yi ba kudu ba fa kana ce inni uritu lailatul qadr lalle an nuna min lailatul qadr wai ni nasitu hanaman ta na sai na manta au nasitu ko aka manta da ni bal da suha da idan kuna neman lailatul qadr ku neme ta fil ashr al awakhir a goma ƙarshe min kulli witrin a tsaye wato a dukkan wani tilo daren 21 wato tilo an ce din sabon da yake hawa kai wai ni uritu kuma ni an nuna min cewa an ni a safiyar daren da na gani a asjudu ina yin sujuda fi ma'in wa a cikin ruwa da tuko a su sallah subhi kenan ne a i'takaf duk wanda ya zama ya yi itikafi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi sallam tare da manzon sallam fa yarji to ya koma itikafin da muka yi na tsakke wata bai ba qala ta fara ana sai muka koma wa ma nara fi sama'i qada'a wallahi babu cida a sama babu cida a sama shi dai annabi sallam ya gani su kuma yanzu sai su koma ko shi annabi sallam ya koma tare da su baki daya wa ma na fi sama'i qaz'a babu cida ko gajimare ko hadari a sama sanda ba muka so masallaci da asma'i kaga wato daren 20 kenan ko ko safiya 20 to shikenan ko safiya 20 ko safiya daren 21 kenan ba da ce wa ja'at sahaba ah wallahi sai ga gajimare nan ya zo fa mu kirna nan take sai kama ruwa hatta sala saqful masjid sai sai aka wakafa har sai da rufin masallaci dinga zuba ya dinga tsiyaya wa shi rufin ya zamo min jaridin nakhl daga ganyen dabino ne aka yi kuma aka sallah bayan an zo masallaci ka duba na mu'allim shayi mu zo masallaci da ga jama'a ba sai da aka zo wa ma sama bi sama'i qata'a ba ma ganin wato cida ko gajimare a sama na to shine take cewa wa uqimat as tsara aka tada sallah fa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ma'i wa tin sai naga manzo sallallahu yana sujuda a cikin ruwa da tabo qalat hatta ra'aytu asar tin har sai da naga danshi ko kirwaye na wannan wato tabo في جبهته أبو شمع ذا عليه السلام حديث بن صحيح قال سنا عبد النام قال سنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحول سنده قال سنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال سنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف ناقم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وعلى جبهته أكم قوشنسا وأرنبته da zozon hancinsa asaru tin akwai danshi na tabo na ba ta gani قال محمد بن مسنى وابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الاعلى قال انسان سعيد عن ابي النضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من دائما اعتكاف العشر الاوسطى وتقوم تسكيه من رمضان نوت رمضان ne nufin kadar ya kari dan yana mai neman su lailatul qadr da an tubana lahu kafin a yi masa bayanin ta falamman yayin da goma tsakiyar nan ta kare a mara bilbina'i sai ce wannan tanti da aka yi masa aje je ba aje a nan da ita a ɗauke ma'ana yana ganin bai gani ba zai yana cikin neman ta a wajen Allah wani ta'ala wani ce ke nuna bawa ya zama mai naci a wajen Allah duk wanda ya tabbaka kofa sai an bude masa fa'ida kenan ka tabbaka kofa tun da aka an tawo maza'in sallam kaga na farko ya je na neman ta a daren yaushe gudo daren daren tsakiya dan a nuna masa ko ba a gaya masa ba a bai ga ni a wannan lokacin ba amma to da wannan nasu sai aka nuna masa da bai wannan nasu ba kashe har duniya da yake ba za a nuna masa ba qad nara taqalluba wajhika fi sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha فولي وجهك شطر البيت من haram yace tabbas muna ganin jijiyawa kusa ka sama kullum kana tana ci yan ba ku daga hannu Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu kasar mu zaman lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa kabar iyaye mai zama rawdu mai riyadu janna da malaman mu da dukkan wani mutum na kware wanda ke da haƙƙi a gare mu Allah ya sada mu da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan sai tabban kwasa ko ba Allah zai bude maka musamman mu anan da bai saba zuwa ba fuskar da bai saba zuwa ba duk gurin da baka saba zuwa ba kafin gari sai ɗarɗar ai kama haka ne wajen Allah ma yau a ce kai ka je za a gabatar da kanka wajen sarki kaza to a zai kai a a'a kai ka za ka je ne da kanka kai ta tunani ya za ka yi to yanzu yaushe kamata wani kaya kamata ta sa kai na ya kamata ne to ma na ji ya zan takalmi zan saka wani abin nan wallahi al'azim watan wata rana shi zai ɗiba mutane kai duk wanda ya tsaye a bakin koba ya taɓin kusa sai an buɗe masa ban sana ko ba Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bai ce fa qul ba sai ce fa inni qarib duk irin wannan sa'ala sa'ala din ko yas'alu na sai ya qul banda nan da nan to babu shamaki fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an wa lastajibu li wa yu'minu bi la'alu wa ina amsa kiran mai kira in ya kira na za ka nema amsa wa ta kawai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin in dai kauna ce sai an bude ma wallahi alazim Allah baya ruwa duk wa'annan arzikin da kake gani وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا أصابكم والبر فإليه تجأرون shi ne wanda fa idan musibar ta yi fa ilayhi taj'arun shi kuke kokawa ko zai amsa wannan kenan ku tsaya ku ta kwankwasa kofa za a bude muku wallahi za a bude muku ka'idar kenan ku daina jin tsoron zuwa gaban Allah in dai abu a wajen zaidu da bakar da amurai sai mu tuba da mu a ciki domin wannan kaya na 'ya'yan zaidu ne da matan zaidu da yan uwan zaidu amma a wajen Allah yake to ai ni ma ana abdu min ibadi ni ma bawa ne cikin bayin ta, zan tsaya in bulayi ne ku daina jin tsoron komai a gaban Allah النبي إبراهيم سوى وادعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا لذي قال إنا ترقم بنجدنا كما إنا للتبت إنا دلامني أن لا أكون بدعاء ربي شقيا بذن تقدموا واتها بطيبة متقلنا رقم الله أن قال لكم فلم aljanna zakira فلن أكون بدعائك ربي rabbi shaqiya لن لن لن لن, falan tutur har abada har abada Allah ba zan taɓa tabiwa ba ina roƙon kasa da kariya ya faɗa wannan ka'ida ce duk abin da in dai a wajen Allah yake nema kawai ka bi mai kawai ka je ka nema zai ba ka yama yi ka ya yi ta ya ƙasa wani aiki kai masa wani mai da mai kasance aka yi maka abin da aka yi maka ku dinga jin tsoron gaba tafiya gaban Allah wa fawzu amri ila Allah ni dai na miƙa lamari na zuwa ga Allah idan Musa inna Allah basirun bi ra'iba tabbas Allah mai cikakken sani ne ko mai gani ne da bayi duk abin da kuke faɗa dinnan wallahi yana ji wallahi alazim yana ji yana ji dabibun namli fi lailati zalma da Abdullahi Abbas yace sauti na kiyashi a cikin duhun dare fi sakhrati sauda a cikin bakin dutse a tsakiya Allah ya yana jin wannan kiran nasa wani da kai da kake yawo alban kasa kake magana ka dage ka ihu kai kasa kai wa sirru qaulakum aw jaharu bihi inna wa'idu su tusidu ko dai ku boye zancen ko ku bayyana Allah ne cikakken sani ne da abin da ke cikin suka ku roki Allah in dai ba da kake ku tsaya ku toge sai fa yake cewa ah, yake cewa fasalli a ah, yake cewa fa iza faragta fa ka tsaya ka toge ka cake ba gudu ba daya da baya in ce ila duka farga kai kwadai ga ubangiji daga kawai zai baka kawai sai dai jinkiri mala jinkiri kawai sai jinkiri amma ka'ida ce in dai ka wallahi sai ya baka Allah baya taɓa alƙawari to Allah muna tawassuli da wani aikinmu da bamu san shi ba muna tawassuli da kaunanmu da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu muna tausari da wannan hadisai ya Allah duk wanda yake da wata bukata a nan Allah ka biya masa duk wanda yake da wata damuwa ko larura ko ciwo a kansa ko iyalinsa ko garinsa ko ƙasarsa Allah ka yayi masa Allah mun yi tawassalin nan ya Allah ba dan mu ba dan halimu ba Allah ka jara Najeriya Allah ka jara mana ƙasar mu ya Allah ita kadai ke rakin muke da ita duk inda muka je a notis muke shiga a notis muke fita ya Allah ya ubangiji idan ka bari Najeriya ta lalace wannan hadisi ma ba zai yi ba karatun nan ma ba zai yi ba ya Allah muna so mu bauta maka a ƙasar mu muna ƙaunar ƙasar mu muna son garin mu Allah kada ka bari azzalimai su lalata mana ƙasa ya Allah ka ga dai da suke mana ƙasan mu sun hana mu abinci sun hana mu kwanciyar hankali sun hana mu abubuwa sun hana mu ruwan famfo sun hana mu tan nefa sun hana mu ilimi sun hana mu komai Allah dan sunanka alƙaharu, dan sunanka aljabbar dan sunanka almutakabbir dan sunanka alaziz dan sunanka alghalib dan sunanka wa huwa alqahir fawqa ibadi ya Allah ka nuna musu basu isa ba ka kwace mulkin ka tsince shi daga hannunsu su ma yi lissafi ba ba su ma yi aure ba ka ba wa bayan ka waɗanda ka yarda da su ka aminta da rigar na sai mu ci gaba yake cewa bayan ya faɗa cikin cewa yadda da ya ta kadar kabin an tuba na da kafin a yi masa bayani falon man kabaina yayin da goma tsaki nan ta ƙare amar birbina sai ce a ɗauko wannan rumfa haƙoƙi ba aka ɗan aka nan da ita summa وبينت له daga baya sai aka masa bayanin wannan dare annaha fil ashr al awakhir yana nan a goma karshe ba amar birbina sai ta aje a dasa wannan wato canci. wannan rumfa ko da aka mai ita ثم خرج على الناس sai fito wajen mutane faqali ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innaha kanat innaha kanat ubinat li wato hakika an mun bayanin wannan dare laylatul qadr dare da qadr wa inni lallai ni kharajtu na fito ne li ukhbirakum biha dan na baku labarin ta fa ja'a rajulani sai wasu mazaje bi su suka zo yahtaqani ma'ahum ash-shaytan wato kamar suna gaggawa tare da su akwai shaytan fa nusituhuma a fa nusituha sai aka manta da ni ta fa jamisuha da ku ne wato ku ne ta fa da ashr al-awakhir wato a goma karshe na ramadan wato na ramadan iltamisuha ku neme ta littafi a to sabi'a wal khamisa a daren 29 daren 27 daren 25 malik bin shaqutu sai ya abu sa'id ya kai abu sa'id innakum a'lamu bil minna ku kun fi ajal eh, bi minkum dama mu ne ya cancanta da magana da ku sai kun da sai والسابعة والخامسة ما يجي نبي التاسعة tara da bakwai da goma ɓarci izamu bat wahidatun wa ishirun idan daren ishirin da ya ba da baya fallafi taliha wacce take binta sintaini wa ishirin kaga daren ishirin da biyu kenan wahiyar ta a bai zama wa ishirin idan wato ishirin daren ishirin ya wuce ko da uku ya gabata wallati tare a sabi'a wacce take biyar ita wato ita ce a sabi'a bai za mu ba 25 idan daren ishirin da biyar ya bada baya wallati tare a alhamisa wacce take bayanta wato ita ce wato ita ce alhamisa wa qari bin khallad makani ihtasani ay yahtasimani suna gaggawa suna rikici wato maimakon gurbin da za a ce ya tabbani su kuma ya tasima da suna rigima ma'ahu mai shekwan akwai shekan a tare da su a wannan lissafin ko da za ka ji kamar to ai za ka ji kamar ya ɗan yi gwarin ciyaka to shi ne daren 25 27 وقال لسان سعيد بن عمر بن سالم بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد ليلة القدر أن نونا من درين ليلة القدر ثم أنسيت وأسألت أكما تدني وأراني سبحها سافيا ونندرا تناغن أسجد إنه سجود في ماء وطين أتكلم روى روى لتقوم qaali ci fomu dirna yuje abu sacid ike cewa sai aka yi mana yuje abdullahi bin hunayt ka yake sai aka mana ruwa laylata salatin wa ashirin daren ashirin da uku fasal labi na rasulullah sallam ta nabi sallam ya mana sallah wa sarar ya idar wa ina hasar ma lallai gurbin ruwa wa tsin da dabo ala jaba yana kan goshinsa wa amfi da hancinsa qaali ci wa ya kuli shi na kasance shi yana cewa salatin daren ashirin da uku to wannan sai kin ma manzo sai dama yayi ramadan suna su tara za a nuna cewa wato ta'addud al-waqi'a ko qadiyya abin ya faru ba su dai ba manzo sallan ya gamu da wannan dare ba su dai ba kuma ya nuna ma duk shekara ana yi waɗanda suke cewa su dai ake yi ko a zamani a shekara talatin su dai ake yi kaga mu ba mu kenan wannan ba haka bane duk dare sai duk shekara sai an yi duk shekara sai an yi to wani ya yi su a tambaya wani zai iya mafarki da ranar da kadari kuma ba a jarin da su din ba eh yana da cikin dangogin mafarkai waɗanda ake sawa da mafarkai na alkhairi ina ba an gane mutane da yawa sun ga daren lailatul qadri ba a lokacin lailatul qadri din ba kuma sun zo mutum ya ce na yi mafarki na ga daren lailatul qadri amma kuma ba a ramadana ba na ba ta an gane ba a ramadana ba ka ce to wannan daga cikin dangogin mafarkai na alkhairi da mutum kai na ba ta an gane yawa قال سمع أبو بكر بن أبي شيبة قال سمع ابن نمير وكيع عن شام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قال ابن نمير ابن نمير كتوى إن تمسوا كنيمي وقال وكيع شفيت تحروا كرداجي كنيمدي ليلة القدر كنيمدي ليلة القدر في العشر الأواخر أقوم أنكر شيء من رمضان من رمضان وقال محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم قال الإنسان سفيان بن عيينة عن عبده وعاصم بن أبي النجود سمع ذر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه قلت آه نادم ليس أبي بن كعب إن جي ذر بن حبيش فقلت سنتي إن أخاك ابن مسعود لله يجيك أن قوانك عبد الله بن مسعود يقول لك من يقوم الحول يصيب ليلة القدر duk wanda ya dace ya rayar da shekara to zai iya dacewa da daren lailatul qadr faqad rahimahullah sai ce masa arada Allah ya takira nasu shi abin da yake nufi abin da yasa ya ki nunawa ya ki nunawa wa yake nufi yana nufin manzan Allah Sallar. kada mutane su dogara da dare ɗaya su kyala rago dararen ba sa raya su amma innahu qad alima annaha fi ramadan amma kaga ai ya san ita ce ramadan ɗin ramadan ta zo ya san ita ce in dai ramadan ya zo kafin ita ce wa annaha bil ashr al awakhir tana kuma goma kace ka dai sani a ramadan ake ganin ta kuma ka san a goma ƙarshe ne wa anna lailatu 27 kaji maganar sa shi ya ce ba wani kokonto kawai daren 27 shine daren da dare ta kadari Abdullahi da Ya ce abin da sa a sallallahu alaihi wasallam nuna yake rana kaza ne dan kan mutane su kira yadda ya rago lokaci kuma shi wasu ya tana da rago falala summa alaba sai ce wallahi kuma ke la yastati ba zai ce insha Allah ba yace kawai kai tsaye na ce maka kawai ita ce ko ba sai na ce ma in sha Allahu ba da ai sha Allahu din ba Allah ya so ai rantsa in ce in sha Allahu amin ina kokonto ne ai haka ita salamu hiya hiya din nan ita ce harafi na 27 an gane ko to wannan shi yake ba a su muhalaba ta ce na rantsa da Allah ba zan ce in sha Allahu ba ba zan yi to gaciya ba kawai ita ce kuna ji da to shi da take cewa a na su annaha lailatu 27 wannan daren daren 27 ne fa kullu zan ce bi ai shay'in taqulu ta taqulu zarika mai? saboda me kake faɗa haka ya abar munzir ya kai abul munzir talib da alama ce da alama aw bil aya da aya kake faɗa haka ko kuma da wata alama allati akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annaha tadru yawma idhin to kamar ya ce ni da wata alama ce a wannan ruwa cikin sun tirmidhi ya ce da labarin ya ce iya ya ce in ka kalla "An na ya alif sanu a kamar na rasu sanu alif sanu ya ba mu labari to na ha ita rana ta da yau ma'izin a safiyar wannan dare za ta bayyana la shu'a alaha babu haske da zafi a cikinta عم يقول لا شعاع لها laha babu haske da zafi a cikin وقال لسا محمد بن المثنى قال لسا محمد بن جعفر قال لسا شعبة قال سمعت عبدة ابن أبي لبابة يحدث عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر قلت والله إني لأعلمها إني نار لأننا أن قال شعبة شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa mafi girman ilimi na da sani na akanta shine ita ce wannan dare da manzo sallam ya umarce mu bi kiyamiya da mu tashi mu raya ta hiya laylatu 27 tace daren 27 wa innama shakka shu'ba fi hadhihi wato shi shu'ba ya samu wato shakka akan wannan kalma shu'batu shak hiya lailatul lati amarna biha rasul sallallahu alaihi wasallam ya samu shakka shi sa ruwaya ta kawo ta ba fari to kala da sayyidi hasabu li an yace wani aboki ya gaya min daga shu'ba ya ruwaito da wannan tsarin wato daga wajensa ba tare da shakka din ba da ran 27 kawai akan babu ka duba abinda musulmi ce ya ce wa bayanu muhalli wa arja auqati falabiha an gane bayanin bigiranta da kuma lokacin da aka fi sa da tsammanin sanda za a same ta daren 27 malam وقال محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تتونا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان در ليلة القدر وقال إن أيكم يذكر حين طلع القمر wane ne zai iya tunawa san da wata ya a huwa misli shirki jafna wanda yake kamar kwatankwacin tsagin ƙwarya san da ya fito wanda zai iya tunawa to in ya iya tunawa to sai kama lissafi kama lissafi har zuwa faɗan su don shirin da bakwai ma'ana idan ka samu ka ce yau wata ɗaya ga wata to kai lissafi har sai ka zo wannan kwanakin da maza a kalmi ke faɗa ya ƙare ne akwai sauran aiki bismillahir rahmanir rahim kitabu da itikaf littafin itikafi ana to a kafa idan ya zauna a guri ya zauna ya zauna ya kitaji ya ce a kafa an gane ko ko an tsayira bai tuni al'ajifi na ruka da al'ajifi na masu zama zaman da baro zama na tutur a waje kamar